إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيشيغا بنكا تنلتا فيام شرح السنة يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى مسألة نيدنا مسألة يغوتو تاتشي نيدرس يغوتو شي إنكا تنلتا فيونشون الإمام البربهاري واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال بما ولا كيف الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب Wai in a saba saɗibu lahaƙa wasannan. Al'imma'a mulbar Buhar Rigo wacce namdadi ke? Rahima kallah, ceciw biyo, an naho laifin suna tafi kiyasun. Kada mini yanzu suna kiyasu jirgin ruwa, duk ma na ga Ghana na gayawe? Na da larai in ci gida abu Ghana na dima. Wala abu da rabu lahan amsari, amma ina ci, ya misali jibiye? a gunga ya. wala taba fi al-ahwa amma yana mutu ke gbaja bal huwa tasdiqu bi athari rasulillah wanda ta ce gwanin gai a gaskiya ya bi asaru shi na gabe daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mona bila kai wa ga kaifi yudana wala sharh wa ma'adin shari'a ma'ana wajibin tasil bai tahrifu jiya ko wala yuqalu lima ma ga kike na ya wala kaifa ma ga ke kai fiyi na ya majiga al-kalamu ega wal khusuma dan be khusuma di wal jidalu dan be ni gi muhdathun atutabida dinu yaqdahu shakka fil qalbi ne la shakka da bazan yona وإن أصاب صاحبه الحق kaza na tsogar juna nga da adi daidai da sunne nga da daidai da gaskiya wa suna gan da sunne bi ma'ana ya zuga gangani bi enigwe ya zuga gangani bi enigi kaga ya bata ka na gogale ani nan ba ba gayi ba na kafin gile na ko hmm. amma yi cewa ga yi laye gandoci ne al'imamul ajiri al'imam abubakar muhammad ibn husaini al'ajiri daga littafi ne ga a nufin 47 47 al'imamul ajiri ga babu da babu zammul jidal wal khusumati fi din babu ne gaga etiyan ebokuye mi gigan da usumai da diniyo وكلا حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إذا جي إذا جي إذا جي فتاتي يوم إذا جي فتاتي باو أغادي أجي إن أجي بجانا إلا أوتو الجدل إن بكابر إني ثم قرأ هذه الآية وجب آية je ma darabu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun aje ne labina sai yi e da jayo na ji e gomi sarauna je kwa ta ne ci bi hadisi ji e ci e du gabe mi boy kuyo ko al imam al ajuri ce ga 47 boya shari'a ngan لما سمع هذا أهل العلم كقنا مجي وغنجنا من التابعين ومن بعدهم من يتابعون جو بذلية مابينا من أئمة المسلمين من أئمة المسلمين جونا لن يماروا في الدين أفي جميلا دين بوا ولن يجادلوا أما فيدا بوميا وحذروا المسلمين المراء والجدالة أما نمسلمين جونا يقدم بوي wa amaruhum bil asli bis sunan amma ja foro ga da wasu sunna wa ma kana alayhi sahabatu radiyallahu anhum amma ja foro ga la wasu ne sahabi bi ce shi je da dai yake tubo ne wa hadha tariqu ahli al haqqi ne na ile ko ne za gaskiya jo mimman wafaqa wallahu ta'ala min zai sai ci a sai ci ji bade yana ceci ci uba nan وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى ima to gajiye ne lauga man kirki mini man ya man wuci ko sunna ji kuje ni ba la da burba qur'anu ba hadisi ji e wala tu sunna e gaskiya ibada ji ya ci ngala da burbu ko ko wace laye ga ya muslim ibn yasar da ke dai muslim ibn yasar waya ga wani rakami 118 ya shari'a ko muslim ibn yasar ga iyakum wal mira e ga da nigi fa innaha sa'atu jahli al alimi e ba lokaci ya ni bo yi lokaci na manya da lashe jahilina wa biha yabtaghi shaytanu zallata ba kiyama shaytan juwa ba nan wasu ba nan tó a zan ga wayo emigbo ga dabi kanuwe ce ngo ile emigbo is like jarabawa ebe echichi wa de pe ama ebe ndochi agagba na ochi confuse obogo ezu be careful abu kilaba al-imam ga shari'a rakami 120 ga abu kilaba gan la su ahlal ahwa'i e ga fe da fe no tsoyen bidiya jima la tujadiluhum e ma te gomi biyayi ma fa inni la amanu an su kun fi dalala mi ji aminci abe je da fe yo aw su alaykum fi dini ba'd ma labasa alayhim aw to ala dan go ya giya fiye na to giye fiye nga mala jira ji dan bidiyo da musulunci bo amma jira ji dan bidiyo ke zo da bi tushi ruwa jira na ko amma ga ba zai jira ji dan bidiyo da ne ji eh, ganan wani tishe yan bidiyar shi wuji awamu ji shi ya yau alimamul imamul ajiulila ga umarnin suna zunazulazul a bishiyar da kuma ajiulila suna zunazulazul a bishiyar manja ana ajiyar da kuma garo da nili kusumati da anan wani gani ajiyar da wani gani ajiyar da wani ganin sun gini na aksarota na ga mu za kuma wani ce ya ga yi maganin a cikin cikin wanzu ya gbe gbe za amma wani zan yi maganin da kuma suku ga da ga umar ibn abdul aziz ga man da alaji na ga da il khusumati aksara tanakul man na arju ila al haqqi ina na izu je buju su gaskiya kuli tanakul ina na efo be da bulani imam malik ibn anas fa be daga masallaci zan gwaci ci be bu ci ga imam maliki gan za a ci mai ju tuwa bi aqida irjawi mutiga ya ba inga ya mutiga ya abdullah isma minni sha ukallimuka bi wa hajuk wa akhbiruka bi ra'yi qala fa in ghalabtani qala in ghalabtuka ittaba'tani قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه إذا إمام مالك إمام مالكي شتبقى غني ɗin gagan yawai man ni biyoyi man yau labarin ra'ayin yami wa gani ji na mituwe mamali ga zangoci e magabiyar e sukun muciyar e gagabe yi mucayi su ba ji, kala na tabi ga ga mitu kala maliku imam malik rai maulawa ta'ala ga ya Abdullah, ba sallahu azza wa jalla muhammadan bidinin wasit ta ci tunanin muhammad tunu mai ajini ni wa raka tan ta fili min jinin ila jini mai lewaye waye mu daga ajini ga tono ajini ga ci qala umar ibn abdul aziz man ja'ala dinahu garada lil khusumati akthara tanaqul Wadi gane ku? Al-Imam al-Ajurri Ladi Ashari on Rakan 132 e ga yi zaba yi mace ga ibn abbas wai ga ibn abbas ga alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum ije busu ko na tuye gbai biye tuye gbai ila shiri mina fa qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas sai tuje da an bayan zaba ban ga al hawa kulluhu dalala e tuye ba pate ju al ajri labi ga sufiya ga al imam al auza'i al'imamu lauzari al'ajirin ya shari'a rakan 133 ga alaika bi asari man salaf wa in rafada kan nasu agwa sun asari jama'a mafari kai na digai na obo wa iya wa ara a rijal mai jiya da bangami bi ra'ayi da ji wa in za ka rafu laka alkaun ka gai fagani fiye ku yi الإمام الأجر لدى الشريعة page 51 ركني 137 عبد الصمد بن معقل قوة وهب ابن منبع ويقان دع المراء والجدال عن أمريكا قدمي بوي قدمي جي fa'in na ka lata juzu aha da rajulai ne wa kowane wa kukiya ba imma mu yi yi mini guba wagara zuwa goyi ga zai rajulun huwa lamu minka zane je ilimi ga wani fakai fatumari wata jadilu man huwa lamu minka cewa da gimi ji wata da goyi gobe zane je ilimi ga wani nan wa rajulun an ta lamu minhu idan madabo je ilimi ga fa kaifa tumaru tujadilu man anta alamu minhu to da gongo gani bai zana waje ilimi gane nan wala yuti'uka ma lam toya nan fakta zalika alayka an waje ba ga da jin da waje waje da da ba sai to fita gaskiya gani al-imam al-ajri to muhammad ibn husayn al-ajri mun ce gaga man kana lahu ilmun wa aql sanin ga da ilimi mu madi hankalina فيرى جميع ما ta kaddama له من أول الكتاب إلى هذا الموضع وشمتنا umarcima umarcima lenin daga cewa ita ga biya da abin da nena halima an na wani mutu a jin ila lamar biyu ga wuce bukatar wuce tunge ganin fa'in a radar lawo biya lazima suna na rasulillah sai ji ba alkhairi bai zanne ina alagwa suna yi suna ya nabi wa ma kana na isabati bai na sabi a nabi ya ji wa radiyallahu anhu nan wa man tabi'ahum bi isanin musulmi na fi kuli asirin. gangani da yana zai ji ai mai musulmi ji a taci ba za mu yi don bena wa ta'allama al-ilma li nafsihi mutuma da wa ilimi ya kitacin liya liyantafi anuhu jahala ebu la jaci lutu ya buya ti tacu wa kana muraduhu an ya ta'allamahu lillahi ta'ala ina ma yi muradi ka tu ji wani waji ka tu je gwe ce jin waji budu gimi bo wa lam yakun muradu an ya ta'allamahu lil mirai wal jidal wal khusumati wa ji ga yana yi ni ka tu ji wani dubbu ko dubbu gimi wa lali duniya kuma da wa ilimi wa gwe je gwa wa man kana hadha muradu salima insha Allah ta'ala zanaka da wa ilimi wa ebon wulaja ci duki wa buya ti ta ci mulabu su sunna mulubiya be shirka be bidiye na mo wa mo ebo mi gibo mo waili mo ebo mi gibo mo waili mo ebo fa ba mo waili mo ebo je bwana mo waili mo ebo daja mujibu tu ya ce ci ta ce ilimi ga basira da sunna ne sa sallamina zanaka ajira bo mu ga ajira ga insha Allah min al-ahwa'i wal bida'i wad dalalati dan ga aje kwa daga tuye go mu ga aje kwa daga bidiyo mu ga aje kwa daga yanyo wattaba ma kana lai man takada min ayyati muslimina mu ga mitu zai ja tuye lani min man koyon musulmi jona alladhina la yatahashu min dhikrihim na na kawa na yagba wa aje shi bishi jawo ma ji damuwa da ya tona na wasa Allah ta'ala yi wa fi qawli zalika ma ba bi tuyi na gode tawfiku ya ga rana fa in qala qa'ilu ya daga daga wagan fa in kana rajulun kad alima wallahu ta'ala kad allama wallahu ta'ala ilman idan ga shi na so ce la ilimi yana fa ja'u rajul yas'alu an mas'alatin fi dini idan ti be bu ga wa be ju ga mas'ala no ci ajini yunazi'uhu na za ci ga wa be gini duyi wa yukhasimu ko wa be gomi duyi na tara lahu an yunazirahu wele ga ngbanwe ji munazara oge ihe olugbo miliyoyi hatta tasbuta alayhi hujja ebo wala hujjoji tabbatarwa ya zama ce ya rudo alai waya ala kan yau mojero ji a zuwa bawajin nan qila lahu imamul ajuri ngai daga gani na wayu je daga hadha alladhina hayna anu yanna to gai go fa in qala qa'ilu zan da shiga da gogan fa ma za na sloka ki ya jo qila lahu a gogan in kana allazi yas'aluka mas'alatahu e gane wa yo ga wace la mas'ala wace be da na ga ce za mu ci gaba giga ji mas'alatu mustarshidin ila tariqil haqqi wa giga ji za ne wa gaskiya wa wa ga mu be gaskiya wa ga mu be yana la munazara wajen gobe da ya gobe gobe kuwa فأرشدوا بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين gaskiya daga la gaskiya daga sunan na ta zuwa gan ga yasa gan ga yayi musulmi ji bayani bayin wajo ilimi bayin wajo ba wu bayin wajo kun bi ya wuce ni gan la gaskiya zana wayin ka ne yuridu munazarataka wa mujadalataka kuma ga da daga ubu gori da ubu gini da wani fa da allazi kariyahu lakal ulama na ga mashi nafo fala tunaziru ga yagwami duniya wazar wazar wala dinika kuma zanne ma a ga yace lamari a jini a jini kama kala man takadda ne a musulmi in kunta lahu mutaba abi yau ga alamin to mai musulmi na fahim kala ya zaga daga wato fana da um ya takallamu na bilbatil wanda su ta hannu yace la ya ya ta daga ya yace mai soso qila lahu imamul adil wato ya zaga kan wani na wayi da dai sukutuka alayhi suna wa suna sunna sukutuka anhum wa ijratuka lima takallamu bihi bai jira na wajen da ya gana gane na a shaddu laifin min munazara tika lahum ku dai tsanani ya ga min na wake gidiya yi na kaza qala man taqaddama min as-salafi sali min ulama al Musulmi? an ni ga zai zali an yi ni mai musulmi da nago to diga na ku um al'imamul ajiri ofe labi a shirin rakan 140 daga ibn siri ga ibn siri ni ga izabi ba ibn siri ni ga abuwa mai biyoyi ibn siri ga inni kaji alamu ma turidu ni biya na waiwa wa alamu bi mu marati min kam ma ke mami boga we walakin ni la umari kam ana gomi yona muhammad ibn husayn al-ajuri wa jiga alam tasma rahimaka allah ila ma taqaddama dhikruna lahu min qawli abi qilaba wa shi tukbaya ga lay kilani ga abu qilaba na wala tujalisu nganu ga la tujalisu ahlal ahwa'i wala tujadiluhum e ga da tudu be in bidiya shine ma bo mi biya ma fa inni la amanu an su kun fi dalala e bone mi biya min be la da gango en noma aw su alaikum fi din ba mala ma labasa alaihi ko ne ga shi na da yi shi ku biya ta ma awalam tasma ila qawli alhasan وقد سأل رجل عن مسألة فقال لا تنازلني قال ألا تنازلني في الدين إلا أن الحسن البصري قوى أقومي بمينا ديني و الحسن شقا أما أنا فقد أبصرت ديني مين جا ديني يعني فإن كنت أنت أدللت دينك فلت نسو قالوا الدين وقايا وقايا ودوايا وعلم تسمع الى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقل ولد عمر بن عبد العزيز يا من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقلنا الامام الاجري من شجان faman ibtada bi haula al a'immati salima lahu dinuhu insha Allah ta'ala dan ga da faman wuci ko na jiyana dan ga jami'in da addini mun fa'in ƙala ƙa'ilun ya zaga da gawagar fa'in tarrani fil amri waftan min al'auƙat ila munaziratihim wa isbatin hujjata alaihim in ga biya maga dole mi danji mi da mi dango mi da mi danji munazara da yanzu kun kina abin jina na da na da ji munazara da yana qila al imam al ajuri ngai daga be gawani na wayu jana daga 52 bolo 53 ko ya shari'a ngan ana wajina ngai nga al-istiraru inna ma yakunu ma imanin lahu madhhabu su fahimta hinun nas nga ka kuna istiraru a don cha na zara ga je dole nan mun cha yi ga a je da shi cine a dede na, ka je da cine da maza bi dede nan ma na maza ba en yen a shi fahimta ilimin nasa mutu ga matsala yin bidiya ne na aje kiyo yana wafe na an mazaiki ne nan Wayar ugun ila mazabi mutu a sai yi zaji ji mazabi wuce fili man maza fi wakti ahmad ibn hanbal rahimahullah ke lokaci ke ya tunze shi gogali an zama imam imama ibn hanbali na wa salatatu kula intahan an-nasa ari khalifa mutane ne fi mazo an yi na wa da uhum yi mazhabi musul amma yi zai shi mazabi da biya wuce falam ya ulama budda min az-zabi an din man wuce masu kun dole na defend da addinin wa aradu bi zalika ma'rifat al-amal haqqan min al-batil wani munazara na majina e eh, gode za jabe ne gaskiya na bir daga mane fa nazaruhum daruratan la iktiyara a cikin munazara da yake darura wannan kunje goyen bambawa فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته سيتي شما gaskiya na tu ko mutum mm-hmm. muni tabbatarwa zamani ma muhammad bai zigala mutu ne wa zanen na ta ala almutai zata wa fada hau sai cima mutai za shi ba wa ana fatil amma ana haka ma kana lai ahmad ibn hanbal wa manta ba wa ilayi mil mutu za a yi bayanin ma da wani gaskiya gai yana yi ma muhammad ita ci bo wanda zai lami tuwe nan har da foyin alkiyami nan na ba ta yana wajen wani ko maza bai alusun eh, nan eh jikiya ẹ̀kànnìgbò ndẹ̀gbà dóòlì bọ́gádé dàdíá ngọ́ ìdíjá ni kó kawai ma yóò ṣe wo jẹ́rẹ́dìá ẹ̀ńbídíọ́ ẹ̀rẹ̀ là jẹ́rẹ́dìá ẹ̀ńbídíà ni dẹ̀lílì ó ti kẹ́ ẹ̀ńbídíà bẹ́ẹ̀ la philosophy ó sọ́fẹ́ la philosophy làgùn àmọ́ jẹ́rẹ́dìá ẹ̀ńbídíà gẹ́gẹ́ ní de bídíà yà nga la ẹ̀ńbídíà jì mí ni ẹ̀ náà jù fẹ́ tán إذا جيكا جيجي أتي إذا بعقيدة تعطيلي كو يجي إيمان بصفات يتوشيان kaku na waga littafi lati shi naga ga yace tauhidi ga aqide ọ ba hadis da je ga yace sifati yace ce nan gole ka tun nan wai da nan ga yana gibidi an da yana ni nan ko yo ko kaku ne ga ji gaji ji a ci be ga ji ma na so shi da sama ba nan wace ba fi ta al'ulu lilalil gafari ya limamu zabi ko istima wa juyushi islami ibn qayyim wace ba aya gari su ne lawo ga sai da sama na katu jinna Na ga gibi da aya ne ko ku ne da jiga be jiji a te zabi a da ya gulu ku tafsiri nin bona ku ne ga ji bayani wace ba ka tuji e ki hukunce mutakabul kabira nan da mas'ala ya raja'u ji

Allah ya samu dace al-imam al-barbahari ce gaga mas'ala gutawani ce ko wa'alam rahimakallah annal kalama fi rabbi ta'ala muhdathun وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ويغا شرح السنة وعلم دي رحمك الله تشبه أن الكلام تديقا في الرب تعالى مهدف ezu gaga etin zati ya ce ci bi na shi ya ce ci bi sifati ya ce ci kuma yi nasi ya kuma takba su ya nusu su alkurani bi sun na ta tuna ya wato ina mu da sun bidiyo na bi tsanan huwa bid'atun wa dalalatu mai huwa bid'atun wa dalala mai bidiya gangan bi yi wala takallamu fi rabbi a gagati ce ci ba illa bi ma wasafa bi nan sosai na sai shiga ji ciwo azza wajin lana fil qur'ani da al qur'ani nan wa ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bi na ne jin bayani ya sahabi shi nan fa huwa jalla sana wahidun allah ya ci mikete laisa ka mislihi shay'un eh, yadda bane da jice ci na wa huwa samiul basir sai ci mai wo mai li rabbuna awwalun bila mata sai ci yayi ngai ya ce mafari a umar daga kan kici cewa ma'ana sai ci dungu sai ci dungu ya bude ya sai shi mai da cabana a gudu da bula a jibe da bula wa shirin bila muntaha sai ci ma dungu har da karshe sai ci ma zuwa sai ci ma lafiya ba ya alamu sirra sai ci da ilimi ne a sirra wa afa ne ga ta yi ne ga gasunan هو على عرشه استوى ليش ما عندي تكين على عرشه بو وعلمه بكل مكان إلي ميتش مدد نندندو ولا يخلو من علمه مكان دانا مدن بنا عجا إلي ميتش دانا يا سيش مغنى الإمام الغربحاري بعد وجهها وعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ya gaga ya tiye tuyeciyo ko sifatin ya tuyeciyo ko sunajin ya tuyeciyo yin zai ya taɓa tuye na alkur'ani bai suna na ta na ya bai yi na na yin zai ji da su ya tuyeciyo na a ci mai gaga ya ci za ta ya tuyeciyo bai sunajin ya tuyeci gan bai sifatin ya tuyeci amma alam amma lamito alkur'ani bai suna nan gawa leza mai shaji yadda mai bidiya za wuce shi e eh, lanyin yi al'ada yana to ya ci gaji tabbatarwa ya ci ta cin kwanin sa su ma ji tabbatarwa to ya ci nan a caja a dabi ra'ayin wacce daga ba ci ta cina ba ce ne a caji a gama ci gaji daidai ga na ku yana yi wajibi ta ce musulmi jonare a taɓa tsohon agogon tuyi ce amma taɓa tsohon agogon a nabi sallallahu alaihi wa sallam amma ga da lamitu ya gaya da jagi na mu min ya jahamiya mu'tazila karramiya asha'ira zaidiya and the rest ma'a al-imam al-barbari ce ga to ebo be ebo be ji fahimta gan e ga gando da tiya suna ji yace ji wani be sifati ji amma ci ga a kai la ga nuwa ga ga tiya suna ji yace ji wani be sifati yace ci wala yatakallamu fi rabbi illa bima wasafa bi nafsihi fil qur'ani ya za a gaga ya ce tsoyaci wa sai na tsoyaci nga a jimini wuye da alkur'ani wani ebuna na da ga waga yin gigiya nan husuma magiya nan especially da asma Allah su fati yi ibuna wale ga waje waje wajibi don wani raba su ta aya aina alkur'ani bai gangani bai yi nan wajen yana ko alkur'ani ga tsoyaci da fiskar كل ما لا يفعل ويبكى وجه ربك ذو الجلال والإكرام in do bata gazo ci kake fiskan sai ce yawai alkurani ga sai ci begwe qalat li yahudi yadullahi maglula gullat aydihim malunu bima qalu bal yada masuda da ne fiku kai faisha alkurani ga sai ci beye tajribi a yi ne na jazan liman kana kufir alkurani ga sai ci hadi ta cin al-arsha rahman al-arshi istawa alkurani ga sai ci bi faliki yani waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa bata na ji ayi ma ji libiyoyi amma ta fahimta ce wanda ya zai dole mini ya ta wuce ba lai sakamis da yi shai'un sami o albasir alul kalam ji. a ci wabe da aga ko yana yi wajibi ta ce zaune da wula ba su tuye ne ya bi na alkura ne ba su ne ya sun da shi ya ce shi da ya ce ci na yadda sai ci batu shi haɓa ne yabi na sai ci batu shi haɗa ya limi gan alif ma da ya limi ya sai ci gaza yin dundu amma yi ilimi ba ilimi gan ci ya ka yi ce yi tobe ta ci igbe igbe igbe igbe ci wa dukwa ci bele ce sai ci wa wadda ne rayi na bawon mu da wadda ne hankali na kimu ashe ya gada to na kawo boton mala da fere yawa a sha ya sai ci min ba da aula ya lan ma bai na yadihi wa ma kafin la yutu na bihi ilma eh da ya buru na to ya da zuma na so shi da ilimin eh madda bana ya mamu ya mamu ilimin ya mamu ke jawa al imam barbari ga ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bayna annabi sallallahu alaihi sallam aji bayani ashabu shi na wa ne ga al asma fati? wa alamilatu al qur'an gangani bi sunne ko mm. ga da mutumanci ki bi logic ya rasul ya aristotelis don da platon ma ya bane ga wani zane shi a gami zane da zami fiye ga zaun ce na a waye san kwa gangan bai logic nan bai ilimin kalam bai migwe nga mala zai shi da gomi irin wuce na sukun a rayuwa ji da migbo har to babu na a sai bai cire bambi zuma goyina mini abu fiye ga gan nihayatu ikdamil ukuli qalu وأغلب سعي الآلمين ضلال وأرواحنا في واشة من جسومنا وحاصل دنيانا أنا ووبال ولم نتفد من باطنا طول عمرنا إلا أن جمعنا في قيل وقالوا نهاية إقدام العقول قالوا وأغلب سعي العالمين ضلال يصدع ne na hankali a da zaɓa ta nan gangani da dokun don doye da na ja da zagan aye da jika na ɓata e ya yiwuwa bai da gafi ewu kiwo wuji aya lagwason majadi sa lagwason waruwa una fi wace min jisu mina rayi yi ma ki o rayi ngọ́ ilé ọ̀sán tí ìkí alótọ̀ rayi rayi ajẹ́ fẹ́ gàfi ní kan yìí wa hasilu dunyana azawa wa balu yana ma dai jone ya gungan bi asare wallan nastafid min basina imadi amfani don da ba su ne jinar tula umuri na throughout rayuwar illa an jama'ana fi qila wa qalu ya ga ga ku yakan da un ga lamina to alqur'ani wa illa ila asma'ul husna fad'uhu biha yadu llahi fawqa aydihi arrahman ala al'arshi istawa ati'u allaha wa ati'u rasula wani ko ga da kuma a jito wala amma mu fi ne gan daga yin sai cikin kya son gada wa filosofin lokaci za wajen nuna ku wale shekka bi a lula na shi kaku na ta kpasu ya tuye ci betu ciwuna da ya kpasu da tuye ci betu ciwuna a ga jikiyar a ga wazo amma ga fo. na malami ne abu gan لعمري لخطفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المآلم فلم أرى إلا واضعا كفحائر على ذقن أو قارئا سن نادم لعمري مش كتري لقد طفت المعاهد كلها wuya makanta ji za wuya da na wuce na shi ya ji katun na za wasayyartu tarafi bai na alimi ma'alimi ma ga da da na wuce je falam ara illa wa zai an safa ha'iri ade zai wule na sai da an ja mafaka kula ta wani wajigi na waje na au ala zakanin au kari an sinna na jimi ko zanen na yi gwai ka shaji shaji gina da ya bai na wakani kiyo wọn rayuwa bata ji waya ya galikete ji wọn ji kuranu sun wupe ya ndị ji hadisi sun wupe ya wọn ji asaru alidi ya ya kiri ke lomu ya wọn ya ke shakka ewa kibo logic wọn doga sashi ya zai shi daji ilimin kalamu nan ya ci saku sawun ga gano inda ci ga Allah yore wanda na ba ta zare amma da na ju zare da na ju wada wa ilimi ya sai shiga ne diga nare ilimi ba na je ilimi ya lodi yan bi ilimi kalam yan bi ilimi ni jina no ya don ko nan bi atrukul kalami a ganda a gani bi al manhajul falsafiyya na al aliman ne ba ta wasa zagon da ga alamila to ya kuna alqur'ani ilayhi sa'adul kalimu tayyibul amalu ya yarfa'u nga alamilatu arrahmani alal arshi stawa nga alamilatu laysa kamithlihi shay huwa samiul basir nga alamilatu wala yuhituna bi ilma wa la ya yangu mashita الإمام البربري تيغا فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو da البصير تيتي نيتي هيدا بني بشين mai تيتي مي mai مي لي الله سبحانه وتعالى Eh, da bane da ce ci za ci bane ya madda bane da ce ci sunu bane eh, ya madda bane da ce ci sufu na ya madda bane ce ba wanda ya ce ci na amma amma ya eh, madda ngo ne ko amma a jibuta za na tunga da ce ci bana na rafa ce ci ba ci na we alita wai wanda ce ci jina wuji wajen alita wacce a fi gime ya ya ce ci wa ma a taɓa tuyar sai shi da tucura na ina yanayi wajibi ta ci e wa gona wa taɓa wọ́n sai shi da ti ya gona wuce boyo al'imamu lawar ba da shagato wa rabu na awalin bila mata wa akhirin bila muntaha sai ci yi ko? Mm-hmm. E e ba ya ko? Allah subhanahu wa ta'ala wai awwalu mada bidayatuwa mai akhiru mada nihayatuwa lamma la ta shawu al awwal wal akhir wal zahir wal batin ce ci ya ce mafari ga mai ya ce karshen ga mai zahiro ga mai batin ta ta sunan ne ce ce ci lamma la annabi sallallahu alaihi wasallam ga antal awwalu falaisa qablaka shay wa ga ya ce ma fado inda tibe kayi wana wa anta al-akhiru falaisa ba'daka shay wa ga ya ce karsho inda ci da bazuma ba wa anta al zahiru falaisa fawkaka shay wa ga az-zahiru yasna latino inda ci ta cewa ba wa anta al-batinu falaisa dunaka shay wa ga ke batinu inda ci da bazuma ya wa ba rai tafsiri na alaihi sallallahu alaihi wasallam ji ya aya wuce nan wale ne yadda wani so ceci na ceci ya lamu sirra wa akfa ina ce ina na da yana tula ne ceci bugi rubio wa ala arshi yustawa ceci ma da ya tatiya al'arashi bu ceci da ilimi ne da kimban to ne da sama wana to ne da nan dondona. Ngaji gane ako? namu jirohu ala arshi yustawa e. na nan yi a gato ci da ilimi a yare wadda wa ga istiwa ga isbatu yin istiwa wajen makiya istiwa wa makiya isbatu yin ma'iyya ji wadda jira ne a kotu ya ce wa gaza yin don mai liyan don doye goyo ko ilimi ya ce ci na don doye inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil sama yayin da sama da kin na ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله جاء إلي مينة دان لبانتونا تونا دي دونا أما دي ورقة ناتيانا إلا فاتح الله جاء إلي أما دي يسوسا إلا نادن فاجكو إيكتنبونا إلا فاتح الله جاء إلي كو باتا undalita في كتاب مبين lawul mafuzo باتا so دي إلي مينة yin dundun wa ji gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya turo na latunan Allah subhanahu wa ta'ala ya turo na daidai ta cikin al'arashona kwale ga ganyen al'imamul barbahari na nan rufe lagar da ke dai zo lagbasun tauya sai ci ko ila mu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu go waga da ni ta fi nan ma'ariju alqabul bi sharh sulam al-wusuli ila ilm al ya sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami ga wa asma'ullahi page 120 page 112 ko ga wa asma'ullahi al-husna هي التي أثبتها تعالى للنفس وأثبتها له عبده ورسوله محمد sallam wa amana biha jami'ul mu'minin suna shi ya ci na ya suna ne tsoci ya tabbatar wa kita tuna na ya suna na shi wuji ya ci na ke tu tuna alim muhammadu wa ya tabbatar wa ci na na mamomi ne ba ta yi majiran da yi na tsoci na suna ga walillahi lasma'ul husna faduhu biha wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'i sayzawna ma sayzawna bima kanu ya'malun ko mm-hmm. walillahi al-asma'ul husna sai da sunan ja ta zuna fadu da Allah sunan shi ce ce wa zabil ladna yulhiduna fi asma'ihi da je je al da sunan shi yace ce ya zawo ci ya sai zaune ya amalu a gaba da yana fedo قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى اي تيتي اي الله اي تراماني ندو نو غاي نو دي على اسماء الحسنى فون دجا تازونا تيتي ناتنا غان هو sai shiga Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna Allahu ajize wajibu ajize wajibu ga gaskiya na sai Allahu sai da sunan ja ta zuna sai shiga huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ba ta suna yace ci gutu ya dana niya hadis ne abi huraira da alaihi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman sai je su suna shi ki su cajin ni man afaha a na gudu da kan gina dakalar janna ga ga da aljanna o ya yuhibbul wutura wani ne bata wani lawuwa zan soci bai suna shi ko suna ya soci malukun wa ma yi soci suna sai suna soci ya tabbatar ba ta tashi wa ma a ce shi suna sai suna shi a nisa a salam ga ga wadatun ce yana sunan don domin wani ta don mu ne sifa al-gafur wani ta don mu ne ga mini sifa ya ce wa fabi sai ar-rahman ya rahimi wani ta don mu ne ga mini sifa ya ce Ramatu da boko ar-rahma da mini sifa ya ce al-aziz walau ga al-izzatu da mini ya kiwo sifa ya ce al-qawiyu walau ga alkuwatu na min sifayen ceciyo al'aliyu walau ga al'uluwu na min sifayen ceciyo su Ali da sunan da jita don mu sifa mun da shi mu ta zane ga sami'un bila sam'in basirin bila basar alimun bila ilm qadirun bila qudrana gole ko amai da sune sai ci da yali ta ja a mai waye daga suna ya ce ce a yari ta mai kairi ila yi feji da hadu daga ilawo wa latawa daga al'azizo wa uzawa daga mannano wa manata wa ngole ne ila hadu da suna ya ce ce wa magaski ma ji suna ya ce ce bani wa ga waye ma ji sashi wani be sashi ha da shi na mushriki jiga wa ya furu na bin rahman da haji kafir be turama yana Wọ́n jí ní bebe mine na wake da alasma'u sifatu bena ngai ga ya biyan sifatu ko gaba ya asma su asma su na shi yace ci masu ko sai ci buga da da jiwo e ba sai Allah mai ya tsaluka bi kulli ismin wa laka samaita bi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw allamta ahadan min khalqika aw tasarta bi fi ilmi al-ghaibi indaka babu ya alasma wasu fatiyo jami'a shi hajji ka jami'a ga sai bai suna sai shi mai da sifa alali ga halwa ibo lillahi alasma wasu suna faru biyawo jami'a shi a ga sai shi bai suna ma wanda sifa a ga mun bila sami basirin bila basar alimin bila ilimin kadirun bila kudura ya ba su loma a sha'ira shi ma a gan ayayi ma ji ga suna ji ya sai ci bayanin amma sifa na ajiyar da bayanin sifa mutuwa ba sifa mutu a yin ba da je dalilin ware a ga hankali ya daji su ci yi sifa da shi hankali ya ji hujjo ya sifa ba na ji ma da ya da ga fi sifati fi ga da ta ke ci bo wa ga ma ga ga bi ko wòye sẹ́mpù wòye bọ́sọ̀rí ọ̀gájú ọ̀rún wọn kẹ̀lé rẹ̀ dájú bí kí lọ sí ẹ̀dá gan aláwọ̀ ìjọ àyè dùn ẹ̀rún ǹgbọ́n rẹ̀ dájú gan aláwọ̀ ìjọ àyè dùn ẹ̀dùn láì fọ́ kàdí wọn àbí aláwọ̀ gan ṣe ti ce pa sàrán jí àmá ní tó ti ẹwọ́ gan sàájọ tó mọ ẹwọ́ mọ́ wọ̀lá wà áfẹ́ lẹ́kùn mímú tó ní wúmọ̀ hajjíkù láta àdàmú nà ṣọ́jà àdàkùn mọ̀ sán à wọ́n dà sọ́ra a ti àmọ́ tó ti kẹ́lì sẹ̀rí àlàkọ́ lẹ́tí ti jàndí kàfi na wọ́n yẹ sánmù ní sánmù ní oúnjẹ sánmù wa ń jẹ́rìí ní à ìdájí gan san wannan bai san munafikai da diga yadda na yadda na mai ba mu yoko da mm. bugun sulai ma ji ben ne ji ne wa le ga jami'a ga ni ka ko motar da imani ka mu a shayara jo to ma ji ka mu ba biya la asma sifati mu mi cike ga woro bidoganci e ga tsoye ki je sunan ni ke ke ngai Allahu ina mace ar-rahman ar al-qudus al salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ba ta gauce sifatu a daga nalo duwa ne kuskure sai ci fabi zai ji maka gari na su ana kyaji ala tuba jin amma la bayani a jan yanzu an giji koyo ko hmm. kana mai tawji ajin gaggan وعجزان الرحمن من أسماء الله الرحيم من أسماء الله القدير من أسماء الله أما وعجا الله من أسماء الرحمن يعني قوتي قيبه ولله الأسماء الحسنى فادعوه ذهابه ولله إيه قوة الله قول لا الاسم لكبات في صفات ولي فإنت أن الله قولي فإنت أنا قنا منزلي ọmọ dájú rẹ̀ tọ́ ìdára ọjọ́ rẹ̀ tọ́ ìdára ojú wúta tọ́ìdì rògbòdíyà tọ́ìdì olùhíyà rẹ̀gbẹ̀ tọ́ìdì asmaì wọ́n ti fa ti asmaì ń gẹ́gẹ́ mú iná ń bá yìí ní ọ̀hún àti tọ́ìdì ní ìsinmi à. wọ́n yìí láìla asmaù bí wọ́n àlẹ́ gan-an kúskúrè iná zọ̀lọ́tò kó ń yẹra fò alẹ́ sáà mú dá ṣe. sọ ìṣe àlàó tààlà yà kàtúnjáàbù náà fò náà. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah